بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فياك يوم ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لو كده أزمي نقوم الشابقي cikin jerin azumin ramadana na wannan shekara ta 1400 da arba'in da uku bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau kuma darasin mu zai fara daga ayata ayata arba'in da ɗaya cikin suratul rum na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد بالبر والبحر بما كسبت أيدي نعم to Allah subhanahu wataala anan zai mana bayani dangane da irin abubuwa da suke faruwa a cikin rayuwarmu kamar dai irin wanda muka ga suna faruwa a yau da gobe na rashin jin daɗi na rayuwa mara daɗi menene dalilin da ya sa irin wannan abu yake samun mu? kuma menene manufar addininmu da ya bar Allah ya bar wannan abubuwa suke samun mu? to idan ya ce zaharar fasadu barna ta bayyana filbarri wal bahar amma ya zo a cikin wato abin nan ana kiran babban birni birni babba kaman kano kaman kaduna kaman ire su. ana ce masa baharu to ma'ana barna ta faru a cikin wato gurin da ba wanda yake a jeji inda namun jeji suke nan ma duk barna ce kuma dukkaninmu nan shaida ne cewa yanzu barna tana nan jirgi a jeji ana kama mutane a kai su jeji su ringa rayuwa a wuraren da waɗanda aka san suna rayuwa a guraren namun jeji ne waɗanda ba za su iya zama cikin mutane ba ko mutane ba su iya zama cikinsu ba to Allah ta'ala ya ce barna ta bayyana a can barnan nan shirka ce zalunci ne kashe-kashe ne zubar da jini ne ƙeta ce ta'addanci ne rashin albarkar abinda aka noma da sauran abubuwa da waɗanda ba za su ƙirgu ba duk waɗannan ɓanna ce Allah ya ce wannan abu ana yin sa a cikin gari ana yin sa a jeji barna ta bayyana a gari da kuma inda ba gari ba filbarre wal bahari wadanda suka ce a'a albaharu din nan shi ne dai barun da aka sani wato kogi a ruwa ma barna ake yi a fako ma ana yin barna duk wanda ka ɗauka guda biyun nan babu wanda bai faru ba lafazan dai na farko za su iya ɗaukan albaharu ya zo da ma'anar birni babba albaharu ya zo da ma'anar kogi in ka ɗauki birni ne barnace-barnace babu irin waɗanda ba a yi a cikin birni ko akwai su babu sannan kuma babu yadda ake wanda yanzu babu irin barnar da ba a yi ainihin wato a jeji a kama 'ya'yan mutane a je can a lalata su a kwace musu kuɗi a sa su sai da gonakinsu na gado su sai da gidansu na gado su sai da duk abin da suka mallaka su kai ma waɗansu kuɗaɗen kuma wanda za a kai wa kuɗaɗen nan ba su da kowane haƙƙi kan wannan kuɗi illa kawai zalunci Allah ya kiyaye mu bil bari wal bahri bima kasabat aidin nas Allah ya ce bi sababi ma kasabat aidin nas saboda abin da mutane suka tsoruwarta saboda mugayen ayyuka da mutane suke aikatawa zina da ake yi luwaɗi da ake yi zalunci da ake yi sata da ake yi rantsuwar ƙarya da ake yi alguso tauye mudu da makamantansu waɗannan duk suka haifar da irin waɗannan shi yasa ibnu kasir ya ambata cewa Abul'Aliya ya ce man asallaha fil arzi, duk wanda ya saban Allah a bayan ƙasa da faqad da fiya to ya yi ɓarna. da Allah ke cewa la tufsidu fil arzi? to ya yi ɓarna a bayan ƙasa saboda me li'anna salahal ardi was sama saboda abin da yake gyara sama da ƙasa yana tana gyaruwa ne bi tsa'a biyayya ga Allah ke sawa ke sawa duniya ta gyaru sama ma ta gyaru wali hada jaa fil hadith allazi rawahu abu daud haka nan hadisin da abu daud ya ruwaito Allah yake cewa al-haddu al-haddu wato haddi kaman balawo ya sata a yanke masa hannu kaman saurayi wanda bai aure ba yayi zina ai masa bulala ɗari kaman wanda yake yayi aure ko ta yi aure ba yi zina a jefe shi har mutuwa haddi dai irin yadda ake haddi guda ɗaya tal idan aka tsaida shi a bayan ƙasa a habbu ila ahliha min an yi tsaro arba'i na sabahan a ce a mana ruwan sama na kwana arba'in bayan cewa yau a yi ruwan sama gobe a yi ruwan sama jibi a yi ruwan sama a kwana arba'in asuba arba'in ana mana ruwa ruwan sama albarkar da Allah zai saukar sakamakon wannan saukar ruwan sama ba ta kai albarkar da Allah zai saukar ba idan aka tsaye da haddi kwaya daya haddi kwaya daya ce ga wani ya yi sata an yanke masa hannu albarkar da Allah zai zubo a cikin mutane to ta fi albarkar da Allah zai bayar idan an yi ruwan sama na kwana arba'in ba wai lallai ba ne kwana arba'in din ya zama na an yi su a jere a'a ruwan sama so arba'in tana yi wa a wannan satin an yi ɗaya ko biyu a sake yin wani ɗaya ko biyu a sati na gaba a sake yin ɗaya biyu da uku a sati na gaba da haka da haka haɗa mana ruwa so arba'in kaga dai ba za a ce an yi fari ba a wannan shekarar to abin da Allah zai bayar na albarkar wato kayan gona sakamakon wannan ruwa da aka yi to bai kai albarkar da Allah zai bayar ba sakamakon an tsaye da haddi so ɗaya saboda mai annal hudu da iza uqimat saboda shi haɗi guda daya idan aka tsaye da shi in kaffan nas au aksarin nas an ta'adil muharramat wannan laifin da aka yi haddi a kansa sai an samu wani adadi na mutane sun ƙaurace ma wannan haɗin, don kar abin da ya samu wancan ya same su wa idan tuki batil ma'asi amma idan ya zamana ana aikata saban Allah kana sababan fi maƙil barakat wannan saban yana zama sanadiyar Allah ya shafe albarkar rayuwar mutane gaba daya wa kullama uqima al-adl kasratul barakat wal khairat amma duk lokacin da aka ainihin wato tsaye da adalci to Allah ta'ala sai ya yawaita saukar da albarkatai ya yawaita saukar da alkhairai a cikin mutane shi yasa yazo a cikin sayyid bukhari innal fajira idza mata mutumin da aka san shi fajiri ne fasiki ne yana aikata fasikanci ya ki ya bari to idza mata idan ya mutu tasarihu minhu al-ibadu wal biladu washajar wad da dabbobi da itatuwa da gari da bayan Allah suna ta murna Allah ya kashe wani Allah ya karɓi wane ran wane fasikin nan kowa murna yake Allah ya kiyaye bima kasabar aidin nasu da Allah ta'ala ya ce wato ya yi mana bayanin menene ya jawo irin waɗannan bala'ai suke sauka yanzu fama da muke da tsadar abubuwa fama da muke da kirnafin fama da muke da 'yan bindiga fama da muke da abubuwa irin daban-daban daban-daban ga nan ba a gama da wani ba sai wasu bullo ba a gama da wani ba sai wasu bullo me ya jawo mana wannan Allah ya ce bi ma kasabat aidin nan shine dalili ai amma fasadu wa tamma fil bari wal bari wato barna ta lullube fago ta lullube ruwa ta lullube gari ta lullube jeji saboda abin da mutane suke aikatawa na saban Allah subhanahu wataala da kuma kangarewa bi ainihin wato Allah kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ku an kaseer duk abin da ya same ku ne daga musiba to ya same ku ne saboda abin da hannayen ku ta jangolo muku kuma dan ma Allah yana yin abuwar abubuwa da yawa baya kama mu da dukkan laifin mu saboda ka bayyanar barna shine bayyanar tsada bayyanar banna shine bayyanar kashe-kashe bayyanar banna shine bayyanar karuwar baraye shine bayyanar karuwar yan ta'adda da sauran abubuwa Allah ya kiyaye mu wataƙila za mu ga cewa ah, Allah subhanahu ta'ala yana ta jaraba mu amma ni kullum nakan gaya mana irin waɗannan ayoyin sun sa ni ina fahimtar duk lokacin da abubuwa irin wa'annan suka yi tsanani a kankaninmu na rashin jin daɗin rayuwa nakan ce mana Allah ne yake gwada mana yana son mu Allah yana ƙaunar mu saboda manzon Allah me yace manzon Allah yace inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu Allah in yana son mutane sai ya jarabe su man radiya falahu rida wa man sakhida falahu sakhar wanda ya yarda da kaddara ubangiji ya mika wuya yayi abin da Allah ta'ala ya ce yayi idan ya jarbe shi shikenan sai Allah ya da shi wanda kuma ya tsaya yana ta dan me za a dinga mana kaza kaza an zo ka mana wannan ba mu gama ba a tsada mun roki Allah ma bai amsa ba shikenan sai ka jawo kanka fushin Allah subhanahu wataala liyuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'una Allah ya ce dan ya dandana mana wani sashe na abin da muka aikata dan mu dawo shi Allah so yake mu dawo daga rikiyar saɓansa, mu dawo wajensa mu bi so yake mu dawo mu rungumi addininsa mu rungumi koyarwar annabinsa Allah ta'ala yana cewa walaqad arsalna ila umamin min qablika wallahi hakika mun aika zuwa ga al'ummomin da suke gabaninka fa nahu ma'ana mun aika musu manzanni mun aika musu sakon mun aika musu cewa ku zo ku bi Allah ku bi littafin da aka kai ba wannan annabi Allah ya ce ba a fa nahu bil ba'sa'i wa darra sai muka kama waɗannan al'ummomi da tsananin talauci da sauran musibar rayuwa wa darra da kuma rashin lafiya iri daban-daban me yasa muka yi musu haka Allah ya ce la'allahum yatadarrauna dan su yi ladabi sai kankan da kai su dawo su ba Allah Allah ya ce laula idza an basna tadarru ina ma a ce lokacin da wato ainihin jaraba irin wannan da muka yi musu ta zo musu ina ma a ce a daidai wannan lokacin sun yi abin nan sun yi tawazu sun yi kankan da kai walakin ƙasar qulubuhum sai da zuciya ta kekashe in ka kalle mu sai ga kamar zuciyarmu ta kashe yanwa ana ta jaraba mu ana ta jaraba mu munan duk gaba ɗaya munan shaida ne idan mutum ya takura wajen Allah yake tafiya neman sauki in ba ka lafiya ka ci Allah ya bada lafiya kai ka roƙa jama'a su roƙa maka idan ainihin ah, aka sami tsautsayi a cikin dukiyarka wajen Allah yake tafiya Allah ya kiyaye gaba Allah ya kiyaye gaba Allah mai da arziki Allah Allah ya sa a samu fiye da abin da aka rasa Allah ya sa gobe ta zama gobe titi mai da hamsa suke cewa ko kaga idan bala'i ya zo sai a koma gurin Allah a runguma addinin Allah a kama addini gadan gadan kuma a kama addu'a Allah ta'ala ce walakin qasal qulubuhum amma zuciya ta kekashe wazayyana lahum shaytanu ma kanu ya'maluna shedan ya kawata musu ayyukan da kusa je suna aikatawa to in wannan kai kai ne a matsayi kai ne a takure kai kake buƙatar a sauƙaƙa maka a yaye maka ka haƙi ka zuwa wajen Allah Allah bai da buƙata a gurinka to zai zo gurinka ne kai ne zaka je kuma ka haƙi zuwa kun ga waɗanda Allah ta'ala baya so sai ya ce falamma nasu ma zukiru bihi yayin da suka manta da abin da ake musu wa'azi duk wani wa'azi suka yi fatali da shi suka yi fatali da masu wa'azin suka juya wa Allah da addininsa da masu yin wa'azi baya ba ruwansu a magana kasuwancinsu ba ruwansu da Allah a magana siyasarsu ba ruwansu da Allah a mu'amalarsu ba ruwansu da Allah a zamantakewarsu da iyalinsu ba ruwansu da Allah ba inda suke kawo Allah ba inda suke bin wani umarni na Allah subhanahu wa ta'ala a rayuwarsu gaba daya sun bijire sakamakon wannan Allah ya ce fatahana alaihim abuwa ba kulli shay sai muka bude musu kofofin komai abuwa ba kulli shay hatta idza farihu bima utu har sai suka zo suna dagawa suna nuna wato farin ciki farin ciki irin na nuna kasaita da dagawa Allah ya ce akhadnahum bakatatan sai mu kama su ba shiri kai kuma an baka dama an jarraba ka an baka damar ka tuba an baka damar ka gyara Allah yana maka wato hannu hannunka mai sanda dawo dawo dawo Allah ta'ala ce fa idza hum mublisuna sai ga sunan an yi watsi da su wato ainihin suna cikin bakin ciki da bakin cikin abin da da rashin da rashin tabbas wani gurin Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna fi qaryatin fi qaryatin ba mu taba aikawa cikin wata alƙarya ba min nabiyin aika wani annabi illa akhadna alaha habil ba'sa'i wa dharra face mun kama mutanen wannan alƙarya balle a ce kai rubutun abubuwan da wani damuwa ka za ta jawo mana abubuwan da damuwa ka za ta jawo mana kuma duk abin da yake jawo Allah ya yaye irin waɗannan damuwar an ki aikatawa daga cikin abin da yake daga cikin abin da yake ja irin wannan damuwar akwai tawaye mudu tawaye mudun nan da kuke rainawa. ko na masara ko na fetur ko hatta gidajen mai irin wanda zaka je a matsa maka a mota ka a cika maka mota ka ko babar su ma an ce an ce akwai waɗanda suke wato a ƙara kuɗin kuma a rage gudun mitar. ko a ƙara gudun mitar kai sai ka ka zo shan mai na naira dubu biyar ka saba dubu biyar tana cika maka motarka sai ka sha man naira dubu biyar ko dubu shida ko dubu bakwai amma ƙila baka kai rabin tankinka ba ya aka yaga mita ce aka yi wa wani 'yan dubarce-dubarce an hana ta ta gudu ko kuma an sa ta ta gudu dandanan ka ga cewa abin da kake lita za ka sha amma a hakikanin abin da aka zuba maka bai kai wannan ba ka je guraren da ake awo kaga ikon Allah kaga yan uwanka masu sallah yana sai da wannan ya sunansa bin na soɓarodo soɓarodo sai a zo a yi ya fa masa ruwa wani ma a jika shi ya jagab saboda masu sayan soɓarodo nauyi suke saye wannan da ya ji kanin sai a sa shi daga tsakiya sai ka zo ka saya a ɗora a skeli sai a gaske ya nuna kilo hamsin amma asalin rodin da ka saya watakila kilo talatin ne wannan sauran nauyin na ruwan da aka zuwa masa kuma wannan mutumin ka same a tsawon gaba ana tsalla tare da shi duk waɗannan abubuwa tauye mudin nan manzo Allah ya ce in ana yi bala'i uku Allah yake zukaru al'umma bala'i uku akan tauye mudu kawai na farko Allah zai janye albarkar abinci da ma ya ba ta da albarka ko dai rashin albarka ya zama na ba a samu abin da aka aka za a samu ba ko kuma an samu din amma Allah ya hana ya sauko da kaka sai kaga ana sayan shinkafa a gona za a rika bin manoma a cikin gonar kana yankewa da danyen takarda da komai sai a saye ta 17,000 dan ya jagab ya san fa in yazo ya shanya za ta rabu saboda shi ma zai shi ma zai rama in yaje ya kai wa masu kamfani sun saya mai wa sun saya dubu goma sha takwas a wajen su ko dubu ashirin shikenan zai je ya gyara ta ya dora abu kai kuma ka zo ka sai buhu daya naira dubu ashirin da biyar kaga duk an kashe kai sakamakon mai sakamakon tauye mudu Allah ya janye albarkar damanar Allah ya hana abin ya sauko ko kuma Allah ya hana abincin ɗaya kenan na biyu Allah subhanahu wata'ala idan ana binan Allah zai ce manzo Allah ya ce wa shiddatul mauna tsananin rayuwa rayuwa mai tsanani in na ce rayuwa mai tsanani ba sai na ga dan Najeriya ba shi ya san me ake nufi da rayuwa mai tsanani musamman masu karamin karfi kai hatta masu babban karfin yanzu waye na mutane suka zo suka yi suka tare jirgin kasa ai first class suka je suka tare nan ne masu wadata manyan mutane irin wannan gurin suke suke zuwa su kama an gane irin waɗannan abubuwan kaga ba wanda aka bari a baya ba magana wannan mai kuɗi ne wannan mara kuɗi ne ga hanyar ga hanyar abin nan Abuja nan ɗan uwanka in zai tafi abuja yana wuce kaduna ka dinga lalubarsa a waya kenan kaji ina yake yanzu shi kuma da ya sauka abuja ya bugo ya ce alhamdulillah Allah ya sa mun tsallake lafiya ana tawa mutum barka ya tsallake daga kaduna zuwa zuwa abuja lafiya ba ruwansa da wani tarin kuɗinka sun ma fi san irinka ka zo su ganka da dambare da mota kama kashi kenan sun samu nama abu na uku wanda tawaye mudu yake jawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa jawri sultan da zalunci irin na masu mulki ne zawri sultan mai mulki yana mulkarka kana wayewa Allah wayewa Allah ana kama mu ana kashe mu ana kaza ana kaza inda ka san bai san ma an halice ka ba ba abin da ya ɗaɗa shi da kaza har ka gabansa kawai yake to irin waɗannan bala'ai yan uwa abubuwa ne da ya kamata kowa ya bada gudunmawa a kawar da su idan yanzu yanzu ana wannan amma masu awon har yanzu sun ki yarda su daina wannan mugun awon in ka zo ma sai a cito to wani awon kake so awon Allah ko awon annabi izgini ka gani in ka ce awon Allah kake so ya cito shi kenan sai a ciko maka awon farko sai a cika ya cika tam in an zo awo na biyu sai a ƙi cikawa sosai ta su ka cika yanzu baka cikawa ce dama haka Allah ke kyautarsa Wutar ya baka da yawa <laughs> eh wutar ya baka da ai abin da Allah ya baka yau ba dole bane gobe ya baka haka ko ba haka ba wai ka ji izgili ba awan Allah ko awan annabi in ka ce ai mun awan Allah shi ke sai a cika maka wannan a cika wannan a cika wannan a cika wannan me yasa wai haka Allah yake kyautarsa ka ga irin wannan izgili to kun ga wannan abin mu yake cutarwa in ka je rantsuwar ƙarya ba a daina ba a wajen ɗan kasuwa ba a daina ba abubuwa suke jawo fushin Allah duka ga su Allah ta'ala ya ce sun mabaddal na makanan tsayi a tilhassana idan aka ga an jarabe ka da bala'i an jarabe ka da bala'i an jarabe ka da bala'i ka ƙi ganewa sai Allah ya ce to shikenan bari mu canja bari mu kawo masa kuma ni'ima in da rashin lafiya ne in da talauci ne sai Allah ya ce bari mu bashi lafiya mu gani sai Allah ya ce bari mu bari mu warkar da shi daga daga rashin lafiya da yake yi in talauci ne bari mu bashi kudi mu gani in da can yana ta neman mulki ya rasa yadda zai yi sai Allah ya ce bari mu bashi mulki an gane ko yanzu kaman jagoran kasar mu ne yanzu Allah ya jarabe shi a lokacin da yake neman mulki yanzu kuma Allah yana jarabarsa da gudanar da mulkin ba haka bane a wancan lokacin da shi kansa da mu nan duka gani muke daga ran da Allah ya bashi kenan Allah ya kawo ƙarshen matsala Allah ya kawo ƙarshen matsala to ya bashi ko matsala gashi gataran Allah ne zai iya warware matsala yan uwa Allah ya ce muka canja a maimakon mummunar muka kawo kyakkyawa da ya kana neman mulki to ba baka ba kana ta damuwa kana ganin cewa idan da ka zuwa kwanan nan ma ake ce da ni wani yana neman gwamnan wata jiha yake cewa daga ran da aka zaɓe shi in aka rantsar da shi yau to washe gari 'yan jiharsa kowa zai ji alar na naira miliyan ɗaya a cikin akawun ɗinsa kaga in ya tabbata wannan mutumin ya faɗi haka wallahi da ina ba wa jami'an tsaro shawarar ce wannan ya kamata a je a kama shi ina ya samu miliyan ɗaya ɗaya da zai ba mutane ina ya samu ta kuma lokacin da an rantsar da kai yau ai washe gare ma baka rantsar da ka komai kankantarta akalla ka ce akwai mutum miliyan biyu a cikin jihar miliyan biyu kai je kama miliyan ɗaya Allah rama miliyan ɗaya so miliyan ɗaya nau kenan kai baka iya lissafi wani eh Allah ta'ala ce muka canja musu daga marar daɗi muka ba su mai daɗi da an jarabe su da marar daɗin sun yi Allah ce to bari mu ba su mai daɗi bari mu kawo mu zaman lafiya bari mu ba su wadata ka kalli ɗan uwanka wanda ka sani tuna shi lokacin da yake cikin talauci tuna shi bayan yanzu Allah ya rufa masa asiri ila ma ka ce gane jiya da yau Allah ya ce hatta afau hadayar mutane suka yawa aka birin gasa wa ƙalu suka ce ƙadmar sa'aba a nan zarra wa sarra ai wannan abu ya same ka mara daɗi yau gobe mai daɗi ya same ka ai abu ne da aka saba ne haka rayuwa take ba wani jarabawa ba ce daga Allah eh iyayenmu ma haka suka rayu wata ran da daɗi wata ran ba daɗi ba a karnar bagatatar Allah ta'ala ce sai muka kama su bagatatar kwazam ba shiri wa la ya shuru na ba sa ji a cikin su za a kama su to irin wannan ayoyin suna nan ba a cikin alkur'ani Allah yana jarabar mutane dan ya jawo hankalinsu su yi imani masu laifi su tuba Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana na'am كيف كان أكثرهم To yanzu Allah ta'ala zai jawo hankalinmu me yawo a bayan ƙasa Allah ta'ala yana son me yawo a bayan ƙasa wato kaga abin da yake faruwa Allah ya taimake ka kana Kano ubangiji ya taimake mu ana zaune lafiya aƙalla zuwa yanzu muna fata Allah ya sa wannan zaman lafiya ya ɗore. inda ma babu zaman lafiya Allah ya kai zaman lafiya gurin Allah ta'ala ya ce ka ɗan zagaya ka je zamfara ka je wajen birnin gwari ka tafi jihar borno ka je gurare inda kake jin labarin abin nan ka je idan ka zama gano a maimakon jiyau Allah ta'ala ce siru fil ardi fi yawa bayan ƙasa fanzuru ku duba ku ga kaifa kana aqibatul ladina min qabl yaya ƙarshen waɗanda suke gabaninku waɗanda suka yi sabo irin naku waɗanda suka yi shirka irin naku irin taku waɗanda suka yi kangara irin wanda kuke yi ku koma ku ga shin kangaran nan akwai wata riba a cikinta su sun ci ribar kangaran Allah ta'ala ce kana aktaruhum mushrikeena mafiya yawan su mushrikai ne irin ku Allah yana magana da ainihin masu shirka masu sabo ne kaman ku ku joba ku yanda yanda muka yi musu fanzuru kai bakan ku yi tafiya tafiya ba ta kawai yawon abin nan ba tafiyar da za ku tafi don ku gano abin da zai zama ku izina tarau bi ayunikum don ku ga idanun kaifa kana akibatu zalimin min qablikum yaya karshen azzaliman da suka gabace ku ya kasance sai ku ga idan ka idan zalunci ko kafirci ko saban Allah idan akwai riba sai ku zo ku yi ta yi in ba riba kuma ku tuba ku daina Allah ubangiji gafarta mana na'am فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون تو in muku manta ba mun karanta irin wannan ayar bakin wajen haka lidina hanifa ko mun karanta a can ba fitar sallahi da zibatar nasa alaiha to yanzu kuma gashi Allah yana sake maimaitawa dan ya naga wannan magana ana gaya wa manzon Allah kuma ana gaya wa duk wanda yake jin wannan ayar fa waje haka lid-dinil ka tsaye da fuskarka ma'ana ka tinkari addini miƙaƙƙe wanda ba kwane-kwane a cikinsa gadan-gadan karka kalli dama ko abu ka miƙe ka kalli ka da abin da fuskarka idan amru kama zakartu laka idan wannan abu kamar yadda Allah ta'ala ya ambata maka min su'i min su'i wato Allah ya ba mu labarin mummunar makomar ashirarai, wa wasun aqibatul akhyari Allah ya gaya mana kyakkyawar makomar mutanen kirki duk lokacin da Allah zai ba mu labarin wani annabi da jama'arsa sai ma ja a amruna na hudan na amanu ma'ahu najjayna salihan na amanu ma'ahu najjayna shu'aiban na amanu ma'ahu sai muka tsayar da annabin da wanda suka yi imanta da shi sauran fa Allah ya kama su da irin laifin da suka aikata to Allah yana ce da manzo Allah fasbut ala hadha ad-din al wannan karfan addini mai kakke ka ƙara tabbatuwa a kansa ka ƙara rike shi gangan Allah zai awaina ilaika wanda muka yi muka yi wahayinsa zuwa gare ka wala tatahawwal anhu ila jihatin ma karka karka yi kwana zuwa kowace irin jiha dama annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai kwana ba min qabli an ya'tiya yawmin la maradda lahu min Allah kan gabanin ranar da ba mai iya mai da ita alkiyama kullum ana ce mata ana ce mana gata nan ta taho duk ran da ka kwana daya ka ƙara matsawa kusa da ita da kwana daya duk ran da ka ƙara kwana ka ƙara matsawa kusa da kabarinka da kwana daya kullun kana ƙara nisantar wannan duniyar kuma tana shagaltar da kai kullun kana ƙara kusantar lahira amma ba ruwanka da ita da an yi wata yanzu kun ga bara mun yi azumi ko to daga bara zuwa bana an cire shekara ɗaya daga cikin shekarun da Allah ya rubuta mana zami an cire ramadana ɗaya daga cikin adadin Ramadana da Allah ya kaddara zami yanzu ga muna cikin ramadana kila mu kai ƙarshe kila ba za mu kai ƙarshe ba to iya abin da muka yi an cire su daga abin da Allah ta'ala ya kaddara zami a cikin watan azumin ramadana an gane to saboda haka Allah ta'ala ce yawmul la maradda lahu min Allah ba mai iya maida shi yanzu ba wai ba wai alkiyama ba ko gobe din nan kai ko magariban nan mai zuwa akwai mai iya mai da ita ya ce kai magariba ko ma sai gobe ki zo ba wanda zai iya kana so baka so kana tinkalan magaribar dole in dare yayi kana kwance kayan aiki baka aiki ba asuba za ta zo ko ta zo ta same ka ba rai ko ta same ka da rai ba kwana Allah ta'ala ce la da lahu min Allah eh ai subut ala hada dinul qayyim min qabli an atiya yawmul qiyama tun kafin ranar alqiyama ta zo allazi la yaqdiru ahadun ala raddihi wanda ba wanda ya isa mai da shi aw dafai azabihi ko dafai azabahu ko kuma ba wanda zai iya ije azabar in kai laifin da Allah ta'ala zai maka azaba to fa wannan laifi wannan wannan laifi baka iya azaban nan baka iya ije ta ko ba ka da wani gata kaga anan duniya duk irin laifin da kai komai girmansa kuma komai muninsa yau da za a samu kamar yanzu kwanaki an samu wani ya zagi Allah wani ya zagi manzon Allah sallallahu eh amma da aka kai shi kotu an samu lauyoyin da suka je za su kare shi ko ba a samu ba an samu duk irin laifin da kai ko menene to za ka samu wanda zai ce ni zan zo in kare ka shi bizinar yake yi ya mai da ƙarya gaskiya mai da ƙari gaskiya ƙarya inda za a ba shi kuɗi zai zo ya ce ainihin baka yi bayan laifin ba yanzu kwanan nan kun ga aka yi wani shari'a akan irin wannan laifin na ilhadi ko da aka yi shi kotu ya ce ya yadda da laifin da aka yi tumarsa ya yadda ya aikata laifin sai lauyansa ya ce a a bani dama da Allah alkali ina son a bani dama zan tattauna da kilan dina alkali yace ce je ka an baka dama ya je ya shiga da shi daki kai ya za ka yi mana haka ya za ka ce ka yadda kai inkari ka ce kai baka yi ba mu kuma ka bambam sauran suka je dai aka tsara masa abin da zai faɗa aka tsara aka tsara aka dawo kotu kamar alkali to alkali wannan bawan Allah ya dan firgita ne saboda ainihin bai taba zuwa kotu ba kuma ainihin wato ya dan tsorata sai ya maganganun da shi ma bai san me ya faɗa ba da haka wannan magana da ya faɗa zai sake bayani akan ta ya miƙe ya ce alƙali abin da na faɗa maka ina nan a kansa eh laifi na aikata kaga lauyan yana son a canja magana don a bashi kuɗi shi kuma mai laifin duk da mu a mu wannan bawan Allah ya zama kafiri saboda irin kalmomin da ya faɗa na kafirci amma ya yarda ya mutu akan kafirci ko bai ce ya tuwo ba ya ce shi ya yarda ya aikata iya nan ya tsaya ba wannan ne Allah ta'ala yake so ba yana son ikirari amma sai ce amma na tuba ko da alkali zai ce ai tubanka ya zo a makare dan ana tuba ne kafin a zo gaban alkali to shi Allah ta'ala sai ya karbi tuban akalla ya samu sassauci a wajen Allah to ya ki ya tuba kuma abin da ya faɗa kafirci ne sai ma dauke shi ya zama kafiri in an kashe shi aka yi ya zama abin nan saboda haka wani magana ka zo ka ce zaka dauka kala shi ya ce ya yadda yayi laifin sai zama magana wani dauka kala kuma to Allah ta'ala ya ce ah, idan azaba ta zo ba mai iya abin nan ta sannan sai ce yau ma'izin idan wannan rana ta alkiyama ta zo yassadda'una ba wai kai tsakanin kafiri da musulmi ba a'a Allah ta'ala ce za a rarraba ba wai tsakanin kafiri da musulmi ba hatta su kafiran su kansu a tsakankanin su ma za su rarraba wa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da wannan ya bitirce mu wannan wannan ya ce Allah ya tsine maka kai ka halakar da ni ka sa na wannan hanya ya ce a Allah ya tsine maka baka da hankali ka bi ni haka za a yi ta wannan tsine tsina kullama da khalas ummatun la'anat ukta duk wanda ta ta tsine wa ƴan uwarta ai ta tsine tsine amma a nan duniya an manne an hada kai an hada baki mu kare bannar da muke akai mu kare mummunan aikin da muke yi mu kare mummunar aqidar mu yana gudun kada mabiya su kare masa baya ya san abin da yake ba daidai ba ne amma idan ya yadda ba daidai ba ne za a kware masa baya mabiya za su bashi shi kuma akan mabiya su bashi gara ya je lahira ya girba abin da ya shuka Allah ya kiyaye mu Allah ya ce yau mai izin ya sadda ula dama Allah ta'ala bayan an gama taruwa Allah zai ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna kai mujrimai kware to su kansu a junansu kuma bayan sun ware su kaɗai gasar kuma za su rarraba wannan yana tsine ma wannan wannan yana tsine ma wannan wannan yana la'antar wannan wannan yana la'antar wannan Allah ya kiyaye mu. shi ne Allah ta'ala ce yau ma yawma idhin yasaddauna ay yatafarraquna za su rarraba na'am man kafara fa alayhi kufru ومن عمل صالحا فلأنفسه to kun ji rarraba an rarraba ga kafirai ga muminai Allah ce man kafara wanda ya kafirce a nan duniya ya rayu kafiri ya mutu kafiri fa alayhi kufru hukubar da Allah zai yi wa wanda ya kafirta tana kan wanda ya kafirta ba za ka kafirta ba kuma Allah ta'ala ya hukunta babanka babanka ba zai kafirta ba a ce a kawo ɗan a hukunta shi a'a man kafara fa alai kubru wala taziru wa ziratun wuzra ukra eh man kafara minan nasi ba fa aqibatu kubrihi waqi'atun alayhi sakamakon kafirta zai tsaya ne a kansa la ala ghairi ba kan waninsa ba kuma shi zai dauki nauyin abin da ya jawo kansa na da na gaba mun azaba sannan sai Allah ta'ala ce wa man amila salihan kun ji ɗaya ɓangaren dama Allah ta'ala ce ya sada uru za ka rarraba yanzu ga wancan ɓangaren mun yi maganarsa aya ta gaya mana da kafirai suna naɗar ayyukan da suka aikata to ga ɗaya ɓangaren wa man amila salihan Allah ya samu a cikin su waɗanda suka aikin Allah ya ce falli an fusihim ya mahaduna kansu suke yawa shimfiɗa duk wannan abin da ake yi kamar kayanka kake sharewa hanya kana share ma kanka hanya zuwa gidan aljanna kana share ma kanka hanyar samun yardar Allah kana share ma kanka hanyar kubuta daga azabar Allah bali anfusihim yamhaduna ai man amila fi dunyahu amalan salihan wanda ya aikata aiki na kwarai a nan duniya fa innahu bi sababi hadha al-amal sakamakon wannan aiki yakunu hada mahada li nafsihi ka gyara ma kanka hanya ma'ana ka sawwali nafsihi makanan murihan yastaqiru fihi fil akhirah kaman ka gyara ma kanka wani gurin hutu ne da zaka huta Allah ya samu huta a lahira na'am ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله Abin da ya sa Allah ta'ala ya rarraba tsakanin kafirai da musulmi wanda ya aikin kafirci aikin kafinta zai zama a kansa wanda ya aiki na kwarai ya shi yi wa kansa shimfiɗa zuwa gidan aljanna sai Allah ta'ala ce me yasa yi wannan tsarin yace li yajzi alladhina amanu wa sali hati min Ya yi haka ne don ya saka kama ya saka kama waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na kwarai daga cikin falalarsa wato idan kai aiki na kwarai ba wai kawai Allah zai biya ka ba a'a zai ma ɗebo daga falalaka a ƙara maka a ƙara maka a ƙara maka a lullunka maka mafi ƙaranci in kai ɗaya a baka goma mafi ƙaranci idan kai ɗaya a baka lada goma ko mala'ikun na nake tare da kai ga mala'ika a hannun dama ga mala'ika a hannun hagu kuma wannan na ɓangaren hannun dama shine shugaba wannan mabiyi ne ba zai komai ba sai ya samu umarni daga mala'ikar da yake ɓangaren hannun dama shi kuma mala'ikan da yake hannun dama shi ne mai rubuta ayyukan kirki da kai kuma kana gama aikin kafin ma ka yi aikin ko niyya ka yi za ka yi ba ka yi ba ka yi niyya za ka yi aikin kirki ba ka yi ba sai Allah ya ce rubuta masa lada sai a rubuta maka akalla lada daya man hamma bi hasanatin falam ya'malha ko haka manzo Allah ya faɗa duk wanda ya niyya aikin kirki bai ma riga ya aikata ba saboda Allah ya nuna maka na ya fi son ka samu rahama ya fi son ka tsira ya fi son ka zama ɗan aljanna amma idan ka yi aiki mummuna na farko ba za a shi wannan mala'ika na hannun dama ba zai ba da izini ga na hannun hagu ce rubuta-rubuta a ɗan saurara ila zai tuba sai an ɗan jinkirta maka man amila salihan ko min zakarin awunsa wumin من عمل من عمل سالم من عمل سيئة من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنه ينه آيات آه، آه، بنا آية تناشوا آه، آية تناشوا وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهديكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها man amila sayyi'atan duk wanda ya aikata mummunan aiki kwaya daya fala yujza ba za a saka ka masa da komai ba illa mai misla guda nawa yi eh guda daya menene misla daya daya fala yujza illa misla sai gurgudan ta za a saka ka masa wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhu yannahu eh, falanajziyannahum falanu ya yana hayatan tsayi ba aya ba haka take ba eh eh Allah ta'ala zai lullunka masa ladansa akan abin da ya aikata guda daya to Allah ya ce ah, liyadri na amanu wa amilus salihati bil fadli Wasu Allah ta'ala dan ya sakan kama waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na nagartattun ayyuka daga cikin falalarsa innahu domin yadda lamari da sha'ani yake shi Allah la yuhibbul kafirin Allah baya son kafirai kuma shi ya su Allah yana son shedan baya so waye halicce shedan Allah ne ya halicce shi shi sa Allah ta'ala ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna da ku da dukkanin irin ayyukan da kuke aikatawa Allah ne ya halicce ku limamin ku Allah ne ya halice shi aikinsa Allah ne ya halice shi dan giya Allah ne ya halice shi Allah ne ya halice aikinsa na shan giya mushriki Allah ne ya halice shi kuma Allah ne ya halice shirkar. Allah ne ya halice shaidan kuma duk irin aikin da shaidan yake na barna halittar Allah ne ba wani abu wanda ba halittar Allah ba Allahu khaliqu kulli shay komai da komai halittar Allah ne subhanahu wataala saboda ka Allah ta'ala ce laibir min nan abinda Allah ya aikata na da karkasa mutane ila fariƙai ne fariƙun fil wa fariƙun fis sa'ir li amanu wa amiru salihat dan ya sakan kama wadda suka aiki na kirki aljazaul hasan sakamako mai kyau alladhi yastahiquna wanda suka cancace shi wal yudhihum al'ata aljazil min fadlihi li'annahu yuhibbuhum ya ba sakamako mai kyau mai kuma yawa daga cikin falalarsa saboda me saboda yana son su amma kafiruna amma kafirai la yuhibbuhumullah wa la yarda anhum Allah baya son kafirai kuma zai yarda da su ba Allah kiyaye mu da kafirci sannan Allah ta'ala lokaci to to an ce lokaci ya yayi da muka faɗi daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa kowannen mu yana da dama da zai bada gudunmawa shine amfanin zuwan mu gurin jin tafsiri da mai tafsirin da waɗanda suke zuwa su ake yi idan ka ji laifi kaza yana ɗaya daga cikin abin da ya jawo al'umma wannan bala'in da muke ciki to aƙalla kai ka ba bada gudunmawarka wajen ciro al'umma daga wannan bala'in amma in dai ba a daina ayyukan ba manzo Allah ya ce aiki iri kaza yana jawo bala'i kaza sai mu daina sai mu ki daina wannan aikin sai mu zo mu ci ai addu'a ai addu'a to kai addu'a amma ai addu'a tana da mawane in kai addu'a akwai abin da yake hana addu'a ta ka zama karbabbiya kai addu'a ba za a karba ba thumma zakara rajula gabara ya yutilu sabara ko matsamu haram malbasu haram wuziya bil haram an na annabi sajabu lidhalika ashe cin haram yana ɗaya daga cikin abin da yake jawo kai addu'a Allah ya ki karba kai addu'a Allah ya ki karba isti'jali kace Allah nayi nayi wannan addu'a an ce ayi addu'a ayi addu'a yau kwana nawa kullun sai nayi qiyamul layli kullun sai nayi addu'a in dade ina tayi shiru kake ji Allah baya san haka kai dai kai addu'a kai shiru ka yi addu'a ganin ba a karɓa ba ko ba a baka abin da ka roƙa ba wannan ba yana nufin ba a karɓa addu'a ka ba ne tana yi wa Allah ya ije maka wani bala'i da wannan addu'ar da ka yi wanda ije maka wannan bala'in ya fi a baka abin da ka roƙa ne ko kuma Allah ya ajiye maka sai ka je lahira abin ya maka amfani ka ki ka roƙi lahira Allah yana son ya kai ka wani matsayi a lahira ya daga darajarka ka kasa yin aikin da zai kai ka wannan matsayin kuma ka ƙi roƙon ma Allah ya kai ka matsayin yanzu ku duba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba wani ɗan adam mai yawan neman gafara a wajen Allah kamar annabi Muhammad sabai suka ce idan aka dan zauna a guri kafin manzan Allah ya tashi da gurin akalla mu kirga istighfarin su so ɗari. in ya koma wani gurin ya zauna kafin ya tashi akalla ya akalla to in zai bude sallah sai ya roke gafara Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib Allahumma aghfirli min khataayaya bil ma'i was salji wal barad bayana ga cikin addu'a bude sallar sa ba manzon Allah wata rana sayyidina Abubakar yazo ya same shi yace ina san ka koya min wata addu'a da za ta yi min amfani a lahira sai ya koya masa istighfari wato a takaice abin da ke so in gaya mana idan manzan Allah zai ringa neman gafara aƙalla sau ɗari kuma shi Allah ya ce gaba da bayan zunubanka mun gafarta maka inna fatahana laka fatahan mubina me yasa Allah ta'ala ya ba yayi wannan fatahu makka ya ba manzan Allah dama ya bude makka sai Allah ya ce ga dalilin da yasa muka yi mun yi wannan ne liya gafira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wannan ne yasa muka yi fatahu makka hana laka fataha mubina li naghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara to Allah ta'ala yace mun yi kaza ne dan kaza zai fasa wannan kaza din ne ba zai fasa ba dan haka manzo Allah gaba da baya an gafarta masa kafin ma ya laifin in ma yana da shi Allah ya ce mun gafarta shi an ya taimaka amma duk da haka nan yana neman gafara a guri ɗayan ya zauna to ɗari in ya sujada ya roƙi Allah gafara in zai buɗe sallah ya roƙi Allah gafara in ya yi sallan ma assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah menene farkon abin da yake faɗa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah annabi muhammad ba to ni da kai kuma yaya ni an gafarta min ne ko kai an gafarta maka fata muke a gafarta mana to zo da ka yan uwa dan Allah idan an ce ga laifi kaza yana jawo bala'i ne kaza in dai kana so al'umma ka tafi daga cikin wannan bala'in kuma kana aikata wannan laifin ka daina ka ba da gudunmawa gagaruma amma ana ta faɗa ana ta faɗa ana ta faɗa masu masu tauye mudu sun ki su daina masu ba da rashawa sun ki su daina masu karɓar rashawa sun ki su daina eh to kuma wai ana son a fita daga cikin bala'i ka ji mutum yana aikin gwamnati ba ɗan kasuwa ba ya shiga baya da naira miliyan ɗaya a kawuninsa a zuwa ce ya ga akawunin wane yanzu yana ridinin trillions ina ya samu ta a bincike shi mana a bincike shi min aina laka haza abinda umar ya fara mana ina ka samu ya eh, bayani eh yanzu ka ga Abin da Allah ta'ala yake yake yake saukar da rahama akan bayan Allah a ringa hukunta masu laifi in mutum yayi laifi an tabbatar da yayi laifi rahama ne ga al'umma rahama ne ga shi kansa a hukunta shi yanzu mun ji kwanan nan da girma shugaban kasa yayi afuwa ga waɗanda aka daure su aka wasu laifukan da aka tabbatar sun aikata to kaga ba laifi bane ayi afuwa ba laifi ba ne amma dai muna roƙon cewa a ringa hukunta wanda suke laifi irin hukuncin da zai zama izina ga wanda suke niyyar za su irin wannan laifin su daina su ba su aikatawa Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya sa ya ba mu lada wanda muke kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana sallallahu wa sallama barak ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum